ba na ƙauna ganin ka ba na son sake sa ka a cikin idona a rayuwata me ya kaka waje na nan gidana ne na fi ka iko da nan gida wallahi saboda haka get out ka fita ba na son ganin ka ba na son ganin fuskar ka a cikin gidan Mustapha ni ba ne ba ka fita harkar ka ka rike arzikin ka rike na da Allah ka yi. tunda baka mai da ni mutum ba da wannan da ka aiko din da komai da ka san ka mallaka a gidan nan ba na son ƙarar musu wannan mukullin mota ne gashi duk ku haɗa ka je ka ɗauke shi ka tafi da shi ba na ƙaunar mota ba na ƙaunar ganin ku gaba ɗaya get out a bikin suna